wai kana nufin ba zogale bane ba wai zogale bane wannan kai a tunaninka eh. yanzu kai ma kana so ka jarraba wannan ganyen kila shi ma yana da wani suna ka ka dan nunu da kai ka taba ganin baki fata oya oh, action kai ka ka sayan abin da zaka yi nema ta abi ka kai da ya mana to ba kya tsoron karin ya cije ki anan ni ya saba ya saba cizon ki ko <laughs> ya saba da ni oh, ba ya to action ba kya tsoron ya cije yake a nan to ku kawo motocin ku kasa a wanke kawai sorry yi suka kawo shi an so ma waya zan yi baba ne zaka ka yi. an so wa zan yi katin kawai zaka ba kawai a maganan ka sai ka nuna nan da minti talatin akwai kiran da kake tsammani wannan ganyen? zama da. a ganin. Ya mana A za karɓo min cajin? kai jamilu uwar me ne wannan dare bi sabilillahi mu je action kai kai ku <laughs> ka ba ta ne wai <laughs> aya action eh. wai wannan burin dan dan ci <laughs> ci gaba ne wani ci gaba ya fastabi habiban muratan an ta tsula kawahid ya rabbana atina fi duniya hasana mu je wallahi yana yi reply mu je sake shi action